haƙuri na ci gaba da tsiyayewa a zukatan maza da matan arewacin Najeriya. Haƙurin dai na tsiyayewa ne sakamakon gazawar gwamnatoci wajen ɗinke rashin tsaro a yankin. Masu hangen nesa sun bayyana wa jami'an Hausa ga na ɓoye cewa barin haƙurin ya tsiyaye na iya ƙirƙiro da sabuwar cutar halaka a yankin. Maza da mata, yara da manya dai na ƙarƙashin gwamnatin ƙasa da kuma gwamnatin 'yan sunkume a Najeriya. Kunya ta ce ta yanke alaƙa da wasu manyan kafafen yada labarai arewacin Najeriya. hakan yasa kafafen suka kasa a yada maulidin yan arewa na ganin an kawo gyaran tsaro a Najeriya jami'an kwarmato sun bayyana cewa yan arewa su gane kayan aro baya rufe katara kuma ba a kwalliya da uban wasu bare masu boyayyar ajanda akan yan Najeriya tana dai wasu 'yan arewa suka fara on-following nasu a social media wadda shi ma masanan suka ce ba dabara ba ce masana yakin sun ce gara a kusanci abokin gaba don ganin salon farfaganda da dabarun yaki Dalibai a Zamfara sun ce ruwa ya ci su sun kusa halaka a Najeriya. Yan Zamfara kaɗai sama da dubu uku ne a jami'ar tarayya da Kusau, kuma suna cikin ɗaliban Arewa marasa gata a idanun manyan jihar. binciken jami'an ɓoye ya bayyana cewa yanzu haka ɗaliban ba su sami tallafin karatu ko sisi ba a jihar sannan an gano wasu na damfarin wani sanata a jihar da suna an biya ɗaliban kuɗin makaranta a jami'ar kuɗin makaranta a jami'ar gusau dai ya haura naira dubu ɗari tashin surprise ƙarin da ke neman yanke karatun dubban 'ya'yan talakawa a jihar duk da ƙoƙarinsa na ganin jiki ya koma diddigiri sai ga tsadar kuɗin makaranta ga 'yan sunkume na sunkume su ana buƙatar kuɗin fansa ga iyaye da ba su da ko sisi iya tsakuran yau kenan amma kafin sallama ga wannan manema kuɗi za su sami nairorin najeriya ta online a wani yunkurin koyar da maza da mata hanyar kwashewa malamin kuɗi nasiru zai koyar da dabarun nema da samu ga matasa kwasa-kwasai daban ne dai matasan za su koya na affiliate marketing masu sha'awa na iya shiga a yi da su su zamo 'yan naira a ciki da wajen najeriya ana iya shiga tsarin ne ta hanyar tuntuɓar wannan lamba ta manhajar whatsapp yayin da coach nasiru zai ɗora ku a hanya duk inda kuke